alaikum wa ورحمة wa barakatu Yau Juma'a bakwai ga watan dulka'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da ɗaya kitabu shi'ir littafin da ke magana akan waka hukuncin waƙa hadarin da ke tattare da mutum ya zama mawaƙi, ko mai son waƙa, ko mai sauraron waƙa, ko mai taimaka ma haɓakan waka duk waɗannan abubuwa suna da haɗari musulmi ya sa shi a ciki to bayan da muka ji hadisan da malam ya kawo a cikin wannan babi to sai mu ga dacewan da cancanta mu gabatar da wasu bayanai da suka zo a cikin wasu littattafai saboda cike fa'idan da za a iya fa'idantuwa da shi cif. A karatun da ya gabata, mun zayyana littattafai masu tarin yawa da malamai suka rubuta da suke bayyana ma al'umman annabi haɗarin kiɗa da waƙa, da duk wani abin da ake yi na holewa da shantakewa. Kida da waƙa mafi haɗari a rayuwar musulmi shine kiɗan da ake danganta shi zuwa ga addini waƙan da ake danganta ta zuwa ga addini kai tsaye addinin musulunci na sukan irin waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye littafi sukutun aka rubuta ga su mujalladi biyu an nahayu anin raƙasi wasu sama' للشيخ Imam Alhafiz أبي محمد محمود بن أبي Badran بن بدران الدشتي wannan malami Allah madaukin sarki ya mai rasuwa hijira na da shekara da da sittin biyar kusan shekara ɗari takwas yau da rasuwan shi da rubuta wannan littafin shi yasa ya zama wajibi al'umma su tsaya su sani dukkanin wani abin da wani zai zo da shi da sunan addini to haƙƙi a kan musulmi shine su bincike wannan abin ya samo asali daga ɗan saƙon Allah ne wato annabi ne ya zo da wannan saƙo ya ce Allah ya aiko ya ce a yi ko ko kawai karambanin mai karambani ne ya zo da shi shi sa kowa ya tsaya ya riƙa binciken me ake zuwa mai da shi da sunan addini wannan kaɗe-kaɗe da wannan raye-raye da ake da sunan addini gaba ɗaya ba musulunci ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to mun ji wasu daga cikin nasoshin alkur'ani mai girma da kuma fassaran da manya-manyan malamai magabata suka yi ma waɗannan nasoshin, to za mu ji inda malam ya ce an raddu alaihim min nususis sunna mai da martani kai tsaye ga waɗanda suke ɗaukan al'amarin kiɗa da waƙa a matsayin addini a cikin nassin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan na farko kenan sannan kuma kiɗa da waƙa da aka ɗauka a matsayin hanyar holewa da shantakewa da a ji daɗi haka kaɗai to shi ma wannan shari'a ba ta bar shi ba sai te magana a kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce faslon wa amma min ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce dangane da maganan annabi firraddi ala hazihi ta'ifatil khabitha dangane da mai da martani ga waɗannan miyagu waɗanda suke bin kiɗa da waƙa a matsayin addini, ahbarun kathira, akwai hadisai masu ɗimbin yawa da suke jan kunni kan cewa lallai a bari. Yanzu wancan da ya waƙa yake danganta Allahn ƙarya cewa in yas Allah ne, ta hanyar waƙa ya ci mutuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kalmomin shirka ya faɗi abubuwa lalatattu abubuwa ɓatattu shi yasa kai tsemale ce ta'ifatun khabitha waɗannan ta'ifa al-khabisa su ne waɗanda ke halattar da kiɗa da waƙa da rawa a cikin masallaci cewa suna ma'alla rawa ne ana tawajidi ana wane ana waye duk wannan bai dace musulmi ya ɗauki wannan a matsayin addinin yi ba. Famin ha, Mala ya ce daga cikin hadisan da ke mai da martani kai tsaye a kan irin waɗancan ababe miyago ma ha wata bata an ummin mu'minina Aisha radiyallahu anha haƙalat. abin da ya inganta ya tabbata daga uwar muminai sayyida Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama qala annabi ya ce man adakhala fi dinina wanda ya shigar a cikin wannan addinin namu ma laysa abin da san ba na addinin bane wannan abin bai zo kafin saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum a yau mun cika muku addininku ba ma'ana wani al'amari ne wanda aka ƙirƙiro da sunan addini bayan rasuwar annabi fahuwar raddun wannan an maida ma mai yin shi watsatsen al'amari ne ba zai taɓa zama karɓaɓe amintacce wanda za a yi sakamako da shi ba hasali ma mai wannan zai sa kan cikin haɗari domin allah maɗaukin sarki sai ya tuhume shi wa ya sa shi wani karambani ya kai shi cewa yi wannan abu shi yasa kowa ya sa tsoron Allah kan abubuwan da yake yi ya tabbatar yana da dalili ingantaccen dalili daga Allah kuma annabi ne ya nuna cewa yi wannan aikin zan so ku tsaya ku fahimci wannan hadisi da kyau kuma ku fahimci ƙa'idoji na malaman usul da irin yadda malaman da suka gurɓata kansu kuma suke ƙoƙarin gurɓata addinin wasu ta hanyar sai a ce maka ai fanka ma da kuke cewa bid'a a kuke cewa kaza bid'a kaza bid'a fanka ma bid'a ne a zamanin annaba akwai ta laspika ma bid'a ne a zamanin manzon Allah akwai shi jirgin sama da mota ma bid'a ne a zamanin manzon Allah akwai su sai ka ce da Allah natsu kana magana ne da waɗanda suke da kan gado kuma suka san rayuwa da addini waɗancan ƙidahuman da ka tara kake masu ihu suka rasa yadda za su yi da kai yanzu ba su ba ne wasu ne tsaya ƙa'idan malaman usulu sun ce al'asali fi kulli sha'in al'ibaha asali ga komi to wannan ya halatta Shi ne harkokin rayuwa fanka ba addini ba ne harka ne na rayuwa mota ba addini ba ne harka ce ta rayuwa jirgin sama ba addini ba ne harka ne na rayuwa lasbika ba addini ba ne harka ne na rayuwa duk waɗannan abubuwa kayan rayuwa ne da inganta yadda kake son ka gudanar da rayuwanka ba wanda ya kira wannan da cewa addini to kuma waɗannan abubuwa kaɗinsa halal ne illa iza dallar dalilu ala ta harimihi sai fa in mutum ya zo da dalili shi ko dalili shine ƙalar lahu ƙalar rasuluhu kan cewa wannan abin to shi haram ne wannan abin shari'a ta hana in ba haka ba har abada wannan abin ba zai taba zama ba daidai ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan dangane da abubuwa kayan rayuwa da kayan ƙere-ƙere kenan amma dangane da al'amarin addini sai malaman usul suka ce al'asali fi kulli shei tawakkuf a addini asali komi an hana ka yi kar ka sake ka ce e ko ka ce a'a ko kai ma kowane aiki ne sai inda aka ce ka yi mun gano wannan da kyau ko komi a addini haram ne shi sa mafi yawa daga cikin al'amura na yau da kullum addinance haram ya fi yawa kul kul kul karkayi kuna gano wannan da kyau ku ɗan abin da aka ce ka yi shi ne kaɗan kenan duk wanda zai zo da kaza da sunan addini kare ce to ai kaza ma ma fi shi ba ma laisa minhu bane a daga ciki yake a ai kaza ne wane ne ya sa shi a cikin kuna fahimtar wannan da kyau ko wane ne ya sa shi a ciki kana da nassin shi da samfari da suran yanda ake yin shi ku daina kawo abubuwan da suran jahilcin ku ke bayyana ƙarara. kuna faɗin maganganun da ba su da tushe a cikin addini kuna yin abun kunya don jahile su ce ku malamai ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai ya ce wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin qala man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun annabi ya ce duk wanda ya kirkire wani al'amari cikin addinin nan namu abin da sam da ɗai baya cikin addinin to wannan an maida mashi wa lafzin ƙala a wani lafazi ya ce man amila amalan laisa alaihi amrina fa huwa raddun duk wanda ya aikin da ba mu muka ce mai yayi ba wani shehi ne ya ce ma kai wani waliyi ne ya ce ma kai wani malami ne ya ce ma kai ba umarnin Allah da annabi ba Allah bai karɓi wannan ba Sau da duk abin da ake ce ma addini an ƙare shi kaf kafin rasuwan annabi shi yasa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wallahi ni ban taɓa ganin mutum mara jin magana irin ɗan bida'a ba ya ki jin maganan kowa haddana Allah da annabi Allah ya ce yau na cika addini tambaya anan wannan abubuwan da aka kawo maka akwai su a zamanin annabi ne wanda ya ce to ya fari ne ai akwai cikin Kur'ani kuma an saukar da Qur'ani zamanin annabi sai mu ce gaskiya ne kai kokari ku mai tafi ai hailala ne ai kaza ne sai mu ce dun mun ji samfarin yanda kake yi akwai shi a zamanin annabi in ka ce a ai wannan saboda inganta ne sai a ce kai bid'a duk wani addini wanda aka kawo shi a bisa samfari na inganci a zamanin annaba-annaba Allah ya umarce shi ya umarci al'umma da su yi wannan wannan naka sunan shi bid'a aikin da ka yi fahuwar raddu mun gano wannan da kyau ku wana da wana da wana da wana da wana da ake bi shin a zamanin annaba akwai su ko ko annabi ne yayi umarni da abi su a'a watsar da su ba addini ba ne. kama manzon Allah nan ne kawai turban tsira jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku amma ka sani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka isa ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne kawai ke shiryar da wanda ya ga dama kuna fahimtar wannan duk wannan bayanin ko wani ma ƙara fallan daji zai Allah maɗaukin sarki shiryar da wannan hadisai gaba ɗayansu ingantattu ne Malam ya ce wa ƙala bunan rajabin alhambali rahimahullah ibn rajab alhambali allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce wa hazal hadithu aslun azimun min usulil islami wannan hadithi to asli ne tushe ne fandisho ne na gina addinin musulunci kama anna hadithul a'amali bin niyyat mizanun lil a'amali fi batiniha wa huwa mizanun lil a'amali fi zahiriha ya ce kamar hadisin inna mal'a amalu bin niyyat to ma'auni ne mai girman gaske na auna ayyukan bai ayyukan daga bai ke aikatawa shin wannan aikin da kake yi wanda ido na iya ganin ka na yi ko kuma kunni ya jo ka, ko a taba ka a ji kana yi shin wannan da wani irin ninya kake yi mecece abin da ke cikin zuciyanka dangane da wannan aiki in Allah ne to shi kenan za a zuba maka a cikin ma'aunin auna kyawawan ayyuka za ka samu cin nasara haka abubuwan da kake ƙudurcewa a cikin ƙudurinka na zuci shin wannan abin yana da alaƙa da umarnin Allah shin Allah madaukin sarki kake ma mecece ninyanka menene ka sa a cikin ƙudurinka in Allah ne to za ka tsira malam sai ce faka ma anna kulla amalin la yuradu bihi wajhallahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi Kamar kaman yanda yake tabbace duk mutumin da ya aiki koya aikin yake dukkan aikin duk yawan aikin in dai ba Allah madaukin sarki aka nufa da aikin ba a wani son zuciya ne a neman ɓata ma wani rai ne a faranta ma wani ne a neman wani matsayi ne ko ma menene to wanda yawan aikin bai da lada ya yi amilatun nasi ba fakazalika kullu amalin la ya kuna alaihi amrullahi wa rasule haka duk wani aikin da mutum ya yi in dai ba Allah ne da annabin shi suka yi umarni da a yi ba fa huwa mardudun ala fa'ilihi wannan aikin za a maida mai yin shi ya yi aikin banza yanzu ranar kiyama zai zo daga wasu ayyuka nan sun zama mai alaƙaƙai za a tambaye shi ina ya samu su to kwana annabi ya ce man nuqishil hisaba hulik duk wanda aka yi mai binciken keke da keke wannan ya hallaka shi yasa dan uwa duk waɗannan abubuwan da ake cewa bid'a ne wallahi ba a faɗi a yi zagi ko a yi cin mutunci ko don raini ba an faɗi ne don al'umma a gudu tare a tsira tare maza ka bar wannan abin don ka sami yardan Allah Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa kullum man a hadasa fiddini ma lam malam ta'azan bihi Allah wa rasuluhu duk mutumin da ya kirkiro wani abu a cikin addini da ba izinin Allah da annabin shi ne suka ce ai ba, falaysa min addini fi shay'in wannan abun bai da kama da addini kwata-kwata ba addinin musulunci ba ne wanda ya yayi shirme. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Karanta Jami'ul Ulumi wal Hikam juz'in farko shafi na hamsin da tara. malai ce ala wallazi ankarna ala hadhihi ta'ifatil khabitha kun ga abubuwan da muke inkari muke yin fada dangane da wannan ƙungiya wannan tafiya waɗanda suke masu mugun aiki da mugun manufa na ƙirƙiro abubuwan da ba addini ba ne ce addini ne mala ya ce hadathun ƙirƙiri wa fi'ilun da ayyuka wa amrun da zuwa da al'amara wa amalun da aikace-aikace kada adkhala fi dinina ma laysa minhu sune waɗanda suka kirkiro al'amari a cikin addininmu wanda ba shi a ciki jama'a me yasa muke maganganu a kan waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bida'a saboda sun shigo cikin addininmu na musulunci sun shigo da abubuwan da ba sa ciki kuna fahimtar wannan da ke ko yau kun taɓa ji muna magana akan kiristoci sun shigo da wani abu cikin addinin kiristanci ina ruwanmu dama can shi kan shi ne kun ji muna magana dangane da yahudawa ko muna magana dangane da wasu maguzawa waɗannan sun ce su musulmi ne mu kuma musulmi ne kuma addinin nan addinin Allah ne ya aiko annabi da shi kaɗai kuma ya ce annabi za a yi mai biyayya Shi ne zai zo da saƙo daga Allah Allah maɗaukin sarki ya wanke shi ta tas bai bin son zuciya babu wani abin da yake saban Allah ne da wani aiki da aike wanda ba daidai ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to kawai sai ga wani mutum ya zo dare ɗaya rana tsaka ya zo da abubuwa cikin addini wanda baya ciki kuna gane wannan da kyau ku za mu zo za mu zo muku da abu insha Allahu za ku ji kamar yadda waɗancan suke kiɗa da waƙa cewa barhama ne abin bautansu to kuma za ku ji a ƙasan nan jama'a yanzu an samar da wani annabi cikin waɗannan mutanen har ma a cikin zikirin da za ku zo za ku ji in suna zikirin suna cewa wai begen da ake wani annabin ake ma na da ko na yanzu mun gano wannan da kyau ko raba kafa suka yi jama'a ba fa abin da ya da mutanen nan da manzon Allah kawai sai dai an fake da inuwan shi ne dan a cimma watan manafa. shi sa ɗan saba'i ne yake cewa laƙada hajjar buna amina ta wasi'a iskala la ya ba'adi wai ɗan amina ya takura mai yalwa ya zo kawai ya ce wai ba annabi bayan shi wannan muguwar magana ce sannan kuma akwai reni da tsiwa cikinta kawai ka kalli ɗan amina wannan girmamawa ne ko ko reni ne da tsiwa da neman a wulaƙanta annabi kuma annabi ne ya Hajiri, ko ko Allah ne ya ce babu annabi bayan shi muna gane wannan da kyau ko shi sa sun raba kafa ne waɗannan su tokar janibin Allah waɗannan su tokar janibin manzan Allah kuma sai a ce wai duk a haɗa kai da waɗannan a a tafi kar a magana a bayyana ma sauran al'umma haɗarin da ke cikin waɗannan abubuwa abin da muke cewa mu mun ce ku musulmi ne in kun cire waɗannan abubuwa, to don me ba za ku cire ba da wani dalili ne kai kana musulmi kake jin zafi in ana magana kan waɗannan abubuwan me alaƙanka da su ka yi imani da su ne kai da ba ɓarawo ba ana magana kan ɓarawo me kai ka jin zafi kana sata ne ko wani naka na sata ne yanzu ka yadda a ce barhama Allah ne ka yadda a ce nan nan jihar kabi akwai sabon annabi da ya bayyana ka yadda a nijar a ce akwai wani annabi har waka suke cewa wai hisabar lahira yanzu ya sauwaka don da hausa za a yi shi don an turo masa annabi ba haushi jama'a mun gano wannan da kyau ku waɗannan abubuwa a bar su kuma duk da sunan addini ake yi kawai don ana tsoron zaginku, don ana tsoron habaicinku, don ana tsoron ku cewa ana raba kan musulmi wannan ne musulmi mutum ya zo yana imani da annabi bayan annabi yanzu 'yan kadiyaniya 'yan ahamadiyya waɗanda ke ban Ahmad Gulam Mirza Gulam Ahmad Alkadiyani su ma waɗannan kenan su shigo su ce su ma musulmi ne su ma ba da'awan annabtan ƙarya suka yi ba menene bambancin aƙidan fir'auna da ya ce shi Allah ne da wannan da ke cewa wai barhama Allah ne shin ba wanda ya ji wannan waƙan ne sai ni kaɗai ko ko sai wannan rukunin kaɗai aka ji ga ta nan kowa na yawo da ta cikin wayan shi wannan abin a ce ba za a yi magana a bari ba ba za a kare janibin Allah ba ba za a kare janibin tauhidi ba kawai sai a bar waɗannan abubuwa suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya wannan shi ne haɗarin abin da fa mutanen suka kawo da cewa wai akwai wani ilimi na zahiri da ni suka marmatso suka ce akwai wani addini sunan shi faila a cikin tijjaniyan ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai kana nan ka zauna a ɗaka an ce wai kai ma shi ne amma ɗin ba tintini a cikin yakutu farida suka ce fa ainuhu ainul aini fafham isharati wai shi ɗin fa shi ɗin shi ne amma fa ka fahimci isharata ana ta karantawa cin da su dama kawai karatun suke afa man yamshi kibban ala wajihi ahada tafiya suke a kefe upside down kan na ƙasa kafafun na sama sun ma kasa fahimtar me ake nufi da fa ainihu ainul aini fafham isharati suna nan su ne suke tarbiyyar waɗannan mashirmantan waya karanta ma matani kai kaje kai sharhi sai gashi a cikin sharhin addurratul kharida sharhu yaqutatul farida suna cewa law kushifa an haƙiƙatin wali da za a zo a yi maka bayani dalla dallan wane ne waliyi la'ubida da ka koma bauta ma waliyi kawai linsilahihi min ausafil ubudiyya wai saboda wali gaba ɗaya ya tsiraitu daga kowane irin siffa na kasancewan shi shi bawa ne mai bautan Allah wattisafihi bi ausafin rububiyya da kuma siffantuwan shi da siffofi na allantaka wannan magana tana cikin al-yaqutul farida karanta durratul kharida za a ganta karara in ba ka zo mu baka kai photocopy mun gano wannan da kyau ku. to sai ga waɗannan yaran ana tarbiyyansu a haka a haka a haka har abin ya zama cikin aƙidansu kawai suka kira mai kalangu suka ce ci gaba da buga mana sai suka ce wani Allah ne duk bautan da kai in ba shi kai ma ba ba za ka haye ba shi ya mulmula shi shi ya halitta shi shi ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza dan menene ba za a takura ma a taka ma wannan shirkan birki ba dan me ba za a yi hari akan waɗannan da suke kawo ababen da bai kamata ba a yi masa fata-fata da hujjoji a yi kace-kace da su da dalilai a bayyana masa abin da suke ba musulunci ba ne su tuba su bari Jama muna fahimtar wannan da kyau ku sai in kai ne ka yi magana sai a ce kana neman raba kan musulmi ka hana haɗin kan musulmi ka takura wa musulmi kana zagin musulmi su da suke zagin Allah da annabi wani hukunci kuka yi masu jama'a kuna gane wannan da kyau ku shi yasa malai yake waɗannan maganganu cewa mutanen nan miyagu sun zo sun shigo addininmu sun zo da ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwan da babu sun zo da ayyukan ayyukan da ba shi a ciki sun zo da cewa a yi kaza a bar kaza wanda bai cikin addinin da wasu al'amura na yau da kullum wanda bai da alaƙa da wannan addinin namu walaisa alaihi amru nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan al'amarin nasu babu umarnin annaba a cikin shi mala ce lamma danu ma an karnahu ala hazi ta'ifatul habisa, mala ya ce yayin da suka zo suka matsi suke gudanar da rayuwa cikin addini mun gano wannan da kyau ko suke ta rubuce-rubuce a cikin harkan addinin musulunci wanda in ka kalla bai da alaka da addininmu aka yi ta maganganu kuma ana cewa wai maganganun ba daidai ba ne mali ce tare da wannan muka rubuce-rubuce muna inkari ga waɗannan ƙungiyoyi miyagu cewa abin da suka zo da shi ba addini ba ne bai da alaƙa da addinin musulunci kuma sai an bar shi wa haza hadisun sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim fi sahihaihima wa huwa ahadul ahadith al-arba'a allati qala abu dawud madarul islami alaiha shine hadisin man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun abu dauda ya ce kaga wannan hadisi to ɗaya daga cikin hadisai guda hudu ne wanda addinin musulunci a kansu yake duk abin da ka kirkiro wanda bai cikin addini wannan hadisi ya tankaɗe da shi hadisi na biyu shine innamal a'malu bin niyyat in aikin musulunci ne da wani niyya ka yi shi hadisi na uku shine min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la anehi. duk abin da babu ruwanka ba kasa da kai ba kakka sake ka shiga mun gano wannan da kyau ko wane ya je ya tono bakin wuta bar shi ta dodane shi kadai amma ka shiga kana ruwa kana ina ruwanka wannan ke nuna cewa addinin ka dan jabi ne kawai ka zama wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi mutum ya je tsokano abu kai fa ba ruwanka ba abin da ya shafe ka ba kasa da kai ba ka ce eh mu mun ji mun gani wannan alama daga cikin alamu na nuna cewa addinin musuluncin kaɗan jabi ne ba musulunci kake yi ba jama muna gano wannan da kyau ko sai hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wannan waɗannan hadisai guda hudu gaba ɗayan su su ne a musulunci ya zauna kaman a kansu a matsayin tarakun murhun shi in ka kalla komi ya shiga cikin shi babu abin da bai shiga ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai kullama ahadathahu lam yasnid ila nassi kitabin munazzal aw ila amri rasulil mursal fa huwa mardudun ala muhdathihi malai fa kullama A hadafahu duk wani abin da wani ya ƙirƙiro ko wasu ƙungiyoyi suka ƙiro shi kuma ya zama bai da madogara zuwa ga nassi ƙarara na littafin Ubangijinmu ko kuma umarni daga cikin umarnin annabin da Allah ya aiko, to wannan al'amari an wance kali da shi an maida ma mai shi. Mazmumun kuma zai zama abin zargi lalle sai an yi amfani da kalmomi da haruffa da jumloli na zargi bi ihdathihi zalika na kirkiro wannan mugun abin da ya kirkiro din muttahamun fi dinihi kuma zai zama abin tuhuma za a tuhumce cikin al'amarin addinin shi saqitul adalati bi fi'lihi sannan bai da adalci kwata-kwata cikin wannan aikin da ya aikata za a yi wance kali da abin da ya zo da shi kuma ba za a karɓi adalcin da shaidan da zai bayar a kan duk abin da zai zo da shi ba sannan mamkutun inda rabbihi sannan shi ɗin nan ubangiji na fushi da shi wa inda salihil mu'minina kuma bayan Allah na ƙwarai dole za su yi fushi da shi su yi fushi da aikin shi su yi mai hari na raddin miyagun abubuwan da ya zo da shi da kalmomi zafafa ba kalmomi sauƙaƙa ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa dole ne mu fa muke bayyana cewa ababe kaza da 'yan bida'a suka kawo ba daidai ba ne saboda dolen dole ne a bayyana ma al'umma gaskiya su ma saboda ana ƙaunansu shiryu a zo a bayyana masu gaskiyan cewa su tuba fa su bari abin da suka zo da shi ba fa daidai ba ne bayan da za a ce wai kai ka zo da abin da ba daidai ba wane yana kan daidai wai a kira shi a ce su zauna a teburi ɗaya kai yi shiru shiru shiru maganan da kake a kan abin da ya zo da shi shi ke raba kai shi ke kawo fitina bar shi ya ci gaba da yi kai kuma ka bari kaga kun haɗu a sunan musulunci abin da ya haɗa ku ku yadda ya haɗa ku inda kuka samu saɓani ku ba junan ku uzuri wannan hadisin ƙarya ne maganganu ne na ‘yan banza wanda Yahudawan Isra'ila su suka ƙyanƙyashe ƙwanshi domin su hautsana addinin musulunci mun gano wannan da kyau ko wai mu haɗu a kan abin da ya haɗa mu mu ba juna uzuri kan abin da ya raba mu ƙarya ne menene ya raba mu me ya kawo shi shin yana da asali ko bai da kai ne fa da matanka an yi biki an yi komi an yi guda an zo da amarya ta tare kawai sai wani ƙato ya zo wajen shi ma sunan shi musulmi sai ce za a riƙa rabon kwana yau ka kwana da amaryan gobe shi ma ya kwana in an yi magana sai ce da Allah dan tsaya za ka kawo rabuwan kan musulmi yanzu ba akwai inda kuka haɗu ba kai musulmi shi musulmi to wannan ku zauna a tare to me sabanin ba dai mata ba ne kadai ka bashi shi uzuri yanda kake da bukata shi ma yana da bukata ka bashi shi uzuri shi ma ya baka uzuri ka kwana biyu ko da kwana ɗaya shi ya rika yi akwai wanda zai da wannan sulhun akwai ɗakin taron da zai daidaita tsakanin mai mata da kwarto zai yi musulmi ya kawo naman san shi ya sa a tukunyin da ake dafa alade da jaki da naman kare in an gama tsamo mai abin shi da romo shi ma wancan ya ɗiba da romo ba wanda zai ci na wani zai yi mai naman sa ya yadda a tukunya ɗaya a dafa da shi yanzu aka dafa a tukunya ɗaya da wancan wa aka cuta mai naman kare mai naman alade mai naman jaki ko ko mai naman sa saboda waɗancan abubuwa gaba ɗayansa haramun ne zai yi ka haɗa kai tsakanin inda ba yanayi da yanayi ba tsakanin ɓarawar ɗan sanda a ce zauna tare in ba yanayi ba Jama mun gano wannan da kyau ko shi sa waɗannan abubuwan da ake kawo ko har abada a halu sunna ba zai zauna rumfa ɗaya da ɗan bida wai a ce wai an zauna sai dai dama a zaman haɗin baki in sun tabbata duk makiya Allah ne amma duk mutumin da ya kawo bid'a fa wallahi sai an ga mai cire ta duk wani dubara da shirme da zai yi ya gama wannan dubara da wannan shirman wai wannan abin da kake annabi ne zo da shi annabi ne yayi haka kawo mana ruwaya inda annabi da sabai suke waɗannan abubuwan a antum a alama a da kai da su waye fi ilimi waye fi sanin Allah waye fi son bin Allah wa Allah madaukakin sarki ya fi ƙauna jama'ar annabi ku ji tsoron Allah kakka zo ka mutu wani na ma ƙarya ka je lahira baka taba bautan Allah ba ana shigar da wasu aljanna ka sa ran wai kai ma za ka shiga bugu za ka ci Allah madaukin sarki ya tsira mu wa sahha wa thabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ya tabbata kuma ya inganta annabi ya ce la'anallahu man awa muhdithan Allah madaukin sarki ya tsine albarka ga duk wanda ya tattari ya tattali ya taimaka ma ɗan bid'a a ko menene duk abin da zai haɓaka bid'an shi ko da sanarwa ne a gidan rediyo ko sanarwa a mujalla ko taimaka masa da sannu mun gane wannan da kyau ko ko rage hanya daga nan zuwa can duk abin da ya shafi wannan in ka agaza mai wajen gudanar da bid'an shi Allah ya tsine maka albarka wannan na daga abin da ke walar da masu kuɗinku ma'aikatan gwamnatinku, ‘yan siyasanku, sarakunanku, su rasa abin da ke masu daɗi, wallahi suna taimaka ma ‘yan bid'a ne, Allah maɗaukin sarki ya tsine masu albarka, annabi ya riga ya faɗa suke ƙememe, suke fimfiri suke ƙiri da muzu ba su ji wannan umarnin ba. Duk wanda ya taimaka masu ko da me za su bida suka ce sai sun kai ga sun zauna jikin gidanka, ka ce a'a. in ka bari wai dan ana zaune tare ka taimaka ma bidans Allah ya tsine maka albarka kuma za ka gani duniya da lahira sai in ka tuba mun gane wannan da kyau ko za su tarakan bid'a sai ga suna ta aiki amilatun nasi ba sai ka ce sannunku Allah ya tsine ma albarka don wannan gaisuwan da kai masu za su ji karfi da karsashi kuma alama ne daga cikin alamun da ke nuna an ma yadda da abin da suke yi kenan ko menene a za su je gayyen tsiya kai kuma kana da mota ko keke ko babur sai wani ya ce da Allah ɗan rage ma hanya sai ka rage mai Allah ya tsine ma albarka suna neman fiye wata ko zobo ko wani abin da zai haɓaka wannan taro nasu na bid'a ka ɗibi dukiyanka ka bayar aka yi ka kaɗe ka shiga uku la'anallahu man awa muhdisan duk abin da ya shafi wannan bai halatta ba amma kuma kalli wani iri ɗan bid'a sharrin halittan Allah kenan amma kare in ka shayar da shi sai Allah ya gode ma ga wata karuwa can kilaki a zamanin banu Isra'ila ta shayar da kare sai da Allah ya gode mata sannan kuma ya gafarta mata. Kuna gano wannan da kyau ku? Haka al'amarin addini yake, shi kuma wannan ai ɗan tawayen Allah da annabi ne, yana daga cikin Allah dina haribunan laha lahawa rasulahu, shi ɗan bida kullum yana yaƙan Allah da annabi ne. Allah ya ce kaza shi kuma ya zo da nashi wanda zai bige na Allah annabi ya ce kaza ya zo da nashi wanda zai bige na manzan Allah gaba ɗaya ma a daina maganan Allah da annabi kwata-kwata an yi rugu-rugu da addininsu an yi kace-kace da alkur'ani an ce akwai abin da ya fi shi yanzu ma sai aka zo aka ce ga wani mutum da Allah ya yi shi da majina shi ma sa'an Allah ne shi ne ma lam yalid wa lam yulad ba jama'a kuna ganin wannan abun wai Allah madaukin sarki zai bar mutanen ƙasar nan in suka kisi magana a kan munin wannan abun Hisa ba a taimaka ma ɗan bida kan komi duk wahalan da yake ciki ƙara tura shi ciki kuma yana daga cikin illan bid'a fa annabi ƙarara yake cewa almubtadi'u mubtadiu la tuba abadan shi ɗan bid'a har abada baya tuba mutane suka kasa fahimtar me ake nufi da wannan shi in yace Allah na tuba daga bid'a Allah ba zai karba ba ko ya tuban da gaske ba haka yake nufi ba mutumin da ke aikata bid'a in ya aikata wani aikin sabo ya tuba daga wancan saban Allah ba zai karba ya yafe mashi ba har sai ya tuba daga wannan bid'ar mun gano wannan da kyau ku sai ya tuba daga wannan bid'ar kaman kai ne ka matsa totar yana kugi ku sai ka ce kana son injin ya tsaya cin da ka taka birki zai yiwu in kana son inji ya daina ƙugi to daga a akan totar ina fatan mun gano wannan da kyau to dan bid'a ya take wuta gaba ɗaya yana adawa da Allah da Annabi sai kuma ya birki game da wani zunubi da yake har yau da inji na nan na ridin kuma in aka matsa mai zai ƙari wancan birkin ba abin da zai tsinana shi yasa ku ji tsoron Allah abubuwan da kuke yi wanda aka ce ba daidai bane don ku janye mana mun gane wannan wai sai mutum ya zo yana ma ƙarya ai ana ta magana mu da muke la illallahu a kullun zan yi guda ɗari ka ji mugun wauta shi ya mai da ma la illallahu kamar biredi ne nan kana da guda ɗari sai ɗaya ya lalace ba akwai casa'in da tara ba ai ta la ilaha illallahu kamar alula ne mun gane wannan da kyau ko in kai miliyan ɗaya da kayi tusa duk sun karyaye? ina fatan mun gane wannan da kyau ko ko in kai alola guda ɗari in kai tusa sai ka ce to saura casa'in da tara in kai tusa na biyu sai ka ce saura casa'in da takwas in kai kashi sai ka ce saura kaza in janaba ta same ka ce saura kaza akwai mashirmanci cikin malaman fikihu ya taɓa faɗin wannan shirman amma sai a ce wa ai mun yi guda ɗari safaya taya kenan a ina ke irin waɗannan abubuwan a ina ke irin wannan abubuwan babu kan gado cikin magana kuma wai malamai ke faɗin wannan maganan kuma wai ana jin su an bar suna ta faɗa ba za a masu tambihi a ce su yi kokari su gyara ba jama'ar annabi kowa ji tsoron Allah ba ma faɗin waɗannan magangan don mu ci mutuncin wani kowaye shi sai dai muna faɗi ne don Allah ya sa albarka a cikinsu wanda yake kan turba wacce ba ta ƙwarai ba walla ya ɗauka ya gyara kana da hankali kuma kana da littafin da ake rubuta maka abin da kake yi Allah ka shirya hisabi ranar kiyama Allah ya tsare mana imaninmu mala ce wa haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim fi sahihihi min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yanzu kaga a matsayinka na ɗan kwadugo sai aka ɗauke ka aikin gina coci sai ka je kai Allah ya tsini ma albarka sai aka ɗauke ka a matsayinka na baduku aka kawo maka mandiri sai ka ɗinka ta Allah ya tsini ma albarka duk abin da ya shafi ɗan bid'a fa ko faci ka yi mashin ɗinsa za su je taron maulidi Allah ya tsine ma albarka. La'anallahu man awa mahudisan, don na fahimci ba ku fa fahimci wannan hadisin da kyau ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, 'yan bid'a ne za su je harkansu na bid'a ke kuma ƙwararriya ne wacce kin iya ƙunshin zamani sai kika zauna kika yi masu ƙunshi don zai su rawa a wajen shi kenan kin shiga uku Allah ya tsine maki albarka ya ke gwanin ƙunshi haka duk wanda ya wani al'amari da zai taimaka ma 'yan bid'a ko da menene shi sai ya kamata ka sani neman kuɗi ba hauka ba ne sannan jahilci ba shirme ba ne duk abin da za ka yi ka yi shi a bisa tsari na addini wala hilla lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta yi alama hukumar lahi fihi bai halatta kowa ya aiki ba siyasa hukuncin Allah cikin wannan abu duk wannan tarataren da suke ba abin da za su iya tarewa fa saboda waɗancan yaran da suka riga suka tarbiyyance su akan wani ilimi zahiri da baɗini akwai hakika da shari'a akwai wane sun riga sun zama out of control billahi azim ba za su iya takura su ba yanzu sun ƙirƙiro abubuwa iri-iri abubuwan da suka banko ma yanzu Allah maɗaukin sarki ya san yawan shi kuma dama muna faɗin waɗannan abubuwa su kuma waɗannan sun zo sama-sama suna ta musawa ai ƙarya ne ai sharri ne ai menene menene ku fito ku faɗa in kun faɗa mu wallah kun hutashe mu sai mu shiru amma abin da yasa muke faɗa malaman ne suka shiru kuma ya kamata a ce ku malaman bida'a ku ya kamata ku fito ku yi magana ƙarara cewa gaskiya abin nan da muka karantar da yaran nan namu suka zo kuma suna yi ba daidai bane mun gane mun yi kuskure wannan al'amari kafirci ne saboda ka a janye shi shikenan mu ba sai mun yi magana ba shikenan amma kuna ƙarƙashin ƙasa kuna ba abin kariya kuna ƙara tunzura su kuna ƙara masu giya kuna ƙara masu mai wai a waye gari a ce wai in mun haɗu da kojan taro ai mu ba ma jin daɗi ai ba ruwan mu ƙarya kake munafiki zindiki kai da kai ake yin ta shi yasa kowa shiga cikin tetayin shi kaga nan fa kiɗa da waka za a yi magana a kai amma ji alherin sunna ji inda aka je aka shiga wasu ma'aikatu aka ɗibo alherai aka yaɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace ala ma da yake kudan sauraro fa haza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan fa annabi ne da kanshi la'ana man awa muhdisan ya tsina albarka ga duk wanda ya tarere dan bid'a to fala shakka wala mirya babu shakka da tambaba anna man ahadasa hadafan duk wanda ya kirkire bid'a a a bid'atan ko ya ƙirƙiro wani bid'an da bai da alaƙa da addinin annabi akbaru jirman wannan zunubin shi ya fi zunubin kowa girma wa al'an kuma ya fi kowa shiga girman tsinuwa wa azal kuma ya fi kowa ata mimma awa muhudisan sama da wanda ya taimaki ɗan bida'a shi wanda ya ƙirƙiran shi ne asali amma shi wannan mai taimako sai aka gaya mai hukuncin shi tukuna an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mun gano wannan da kyau ko faɗin hukuncin mai taimako wanda ba fashin ba ya isa ya nuna ma girman munin aikin wanda ya ƙirƙiro ko wanda yake aikatawa kawai kai ka taimaka an ci an tsini ma albarka ina ga wanda ya ƙirƙiran ina ga wanda yake yi abin da ake son a gaya ma kenan muna faɗin gaskiya don al'umma su bi gaskiya don su gane abin da suke ba daidai ba ne su tuba an mai da abu ya zama rikici an mai da abu ya zama fitina an mai da abu ya zama zage-zage don menene waɗannan abubuwan da muke ta faɗi shekara aru-aru gashi kuma suna faruwa ƙarara yaro ya ɗauki kalangu a buga mai fiyana yana cewa wai wane shi ya lice shi ƙarara kowa na ji mun gano wannan kuma wai in baka bi wane ɗin ba wai duk ibadan da kake shi me kake ba za ka haye ba duk malaman nan da yake cewa malamai ne ba wanda ya buɗe baki ya ce wannan abin da yake ba daidai ba ne duk malamin da kuka ji ya yi shiru ya ku ‘yan ɗarika da hannun shi ciki ya fito ya kasusuwa ya bayyana cewa kaza da kaza da ake kafirci ne in ba haka ba shi ma yana ciki kasu mai da mutane wawaye mana ko riga kun iza abu kun ɓoye abubuwa ku komo ku ce wai ai mu ba mu san wannan abubuwan ba ai mu ba ma cikin waɗannan abubuwa ƙarya kake yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam ya mana shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafi ƙire to za mu koma sulbul maudu doron abin da dama muke tattaunawa a kan shi an Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sayyidi Ali Allah ya ƙara mai yadda ya ce annabi ya ce kasbul mughanni wal haramun duk kuɗin da mawaƙi da mawaƙiya suka samu to wannan haramun ne waƙan haram ne kuɗin da ake bada kai ka ba mawaƙi ko mawaƙiya kuɗi haram ne kai ka je kallon kalankuwan da mawaƙa za zo haram ne kai ka je ka sai kasar ko na cd wanda za ka ji ko ka kalli kiɗa da waƙan da suke haramun ne kai ka kunna rediyo ana waka ana kiɗa ana kaza kana ji wannan haramun ne duk abin da ke alaka da shi wannan haramun ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai mala ya ce wannan ruwaya da al'imam abubakar al-bazzar ya fitar dangane da waɗannan bayanai kab da al'imam al'ajurri fi tarimin nardi da dai sauransu ibn al-jauzi a cikin talbis iblis da Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi da Shawkani cikin al Awtar da sauransu wannan ruwayan da aka danganta ta kai tsaye zuwa ga annabi to bata tabbata ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai hukuncin ku rike mana shi za mu zo shin ya inganta mu haka miki duk abin da ya zo ko da yana goyi miki a kai sai mun binciki ya tabbata don mu ba ma kwalliya da tufan sata. Allah ya sa mu dace wa an uqbatu bin amir al-juhani radiyallahu anhu qala uqbatu dan amir dan abs abu amrin al-juhani as-sahabiyyun mashhur Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kullama yalhu bihil mar abin da bawa yake mai da shi a matsayin abin kiɗa da rawa abubuwan wasa da waƙe-waƙe batilun wannan ba daidai ba ne haramun ne ka ƙirƙiri wani wasa kwata-kwata kana yi kalli yanzu duk labaran duniya da za a yi sai an ware an ce labarin wasanni labarin wasanni a takaice wane ne wane ne wane ne sai dai an shigo da abin da sai ya fada da da'awan da manzan Allah ya zo da ita inda za gane yahuda wannan ko Allah da gaske suke yi in za ku zage ku yi addini da gaske ku zage in za ku tsaya kuna shirme ku ta yi amma dai su sun gaya muku da gaske suke yi annabi ya ce mala ya ce annabi ya ambata duk wani abin da ɗan adam zai ɗauka a matsayin abin wasa abin holewa abin shantakewa abin jin daɗi to ba daidai ba ne illa salatin sai abu uku kaɗai ramyuhu bi qausihi mutum ya je yana gwada harbi da kibiyan shi ko mashin shi wata adibihi farasihi da kuma sukuwa akan dokin shi don ya gogar da kwarar da wannan doki wajen iya gudu da cin turjiya da yin sufa da yin tashi na tsallake al'amara da dai sauransu wannan ya halatta wa mula'abatihi halihi da zama mutum ya wasa da matan shi mun ga wannan da ke ko a ita ba ta wasa da mijinta ita tana jin kunya shi bai wasa da matan shi shi yana jin kunya shi wane ne wane ne kai wawa ne ai annabi ma yana faɗi karara kana ji yanzu in baka da kibiyan da zaka je kai wasa da shi ko baka da doki baka da mata kai baka da doki baka da kibiya baka da mata to ai kai shirme kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kai dan rakiya kenan kuma kai dan kallo kenan ka zo mashirmanci kenan lasta min iri wala min nafir kai dai ba san ma inda kake ba kai dai ba doki kake da shi ba kuma kai ba ka da inda kake zuwa wasa da damashi ko kana wasa da kibiyanka ko abin da ya zama sa'an waɗannan duk babu kuma kai ba ka da mata to me kake kenan Allah ya kiyaye wannan mutum ya zama shirme sai ce fa inna unna min alhaqi waɗannan su ne gaskiya suka cancanta mutum ya wasa da waɗannan abubuwa haza hadisan rawahu darimi fi musnadihi wa abu dauda wa nasa'i wa ibn maja fi sinanihim wa tirmidhi fi jami'ihi wa ƙala hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ne jama'a mun gano wannan da kyau ko qala aliyin alqari aliyin alƙari ya ce wa fi ha kullu ma inu alal haq duk abin da zai taimaka akan tabbatar da abin da yake daidai wal ilimi kuma zai tabbatar da abin da yake madaran ilimi ne wal amal kuma ya tabbatar da yin aiki da wannan ilimi da bin abin da yake daidai iza kana min umuril mubaha in ya zama daga cikin al'amuran da shari'a ne ta halattar to wannan ya halatta mutum ya kalmusabaqati rajuli wal khayli kaman tsere da za a yi rajuli da kafa a ce za a doka tsere wane da wane su buga a tabi to wannan ya halatta ko doki wal ibili ko raƙuma wa tamshiyati litanzihi ala qasdi takwiyatil badani ko tafiya da mutane za su riƙa yi saboda su rage ma kansu teɓa ko su rage kitse da ya masu kaka gida domin mutum ya samu ƙarfi a cikin jikin shi to duk wannan ya halatta wata a addimag da kuma watsi da dukkanin abin da zai zo ya mutum kaka gida na taushe mai kwakwalwa wasu abubuwa ne suke zuwa in ka shantake ba ka yi training ba ka fita kana motsa jiki sai jinin ka ya rika daskarewa sai kitse ya je ya danne ma kwakwalwa sai ga zama mai nauyin fahimta musamman mutumin da yake da jiki fa dole sai ya rika motsa jikin shi in ba haka ba kidahumi zai zo ya zama ya kamata ka san wannan dole ne sai ka rika dan tsalle-tsalle kana dan abubuwa ko da daki in ka yi tsalle sai ka harba kafa ka harba hannuwa ka matanka ta ce wani lafiya ko kayan sha ne ka ce ina wani sha kai ana gama mutu za a jihadi ba ta mun gano kai ka san abin da kake gyara wa kanka amma kawai sai ka zo na kibir ita kuma ga ta nan kibar duk ga kunan kun zama wani shirme ba haka ake yi ba dole sai a rika dan motsawa shi yasa ku da ba ku iya fita kuna dan abubuwa sai aka dan yi keken da zaka rika dan motsawa a cikin gida sai ka yi dan dubara kace yanzu mai ya tsada an janye tallafi Allah dan sai dan keke zuwa dan can wajen sai rika dan hawa wannan akwai hikima a cikin shi ka rika fita kana dan kewayewa kana dan yin gudu daga can zuwa nan ka dawo ka zo ka ji karatu wannan shi ma yana da kyau duk wannan alheri ne dan yana taimakawa in ba haka ba kwakwalwanka ko ba za ta rika maka setin abin da ya kamata ba ko kuma in ta buga ko ta rika maka setin abin da yake shirme ne billahi al'adim kana ganin wai kana da wayo bari ka tsara kaza in kayi kaza akwai fita wallahi karshen ta ta baka ansa wrong mun gano wannan ɗaya a tara ɗaya sai da ce maka arba'in kuma kai ka ɗauka haka ne ka je ka rubuta su soki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa minha sai ce daga ciki akwai asama dama abin da ya sa za mu karanta wannan kenan suka ce akwai waka in ka zauna ka rasa abin da za ka yi duniya te maka ɗaurin deman ɗan kunna waka ka ji iza lammikun bil alatil muqriba al muharrama in ya zama babu kiɗa babu duk abin da ake buga da shari'a ta hana irin su waƙan su aliyu na mangi irin su aƙila aliyu irin su baba mai gyaɗa a gege da dai sauran ire-iren waɗannan ya ce babu laifi ka ji amma an faɗi wannan zai ce gashi an ce a ji waƙa an gaya muku naku da kuke da bandiri ko naka da kake da kalangu ko naka da kake da kotso ko ganga ko garaya ko kundiki ko duk waɗannan fa ba da su ake magana ba shine sai yake cewa fata'aqqabahu al-mubarak furi babban malami mubarak furi nan da nan ya ci gyaran shi bi qaulihi da yace qultu wa fi qaulihi wa min hasama da yace ya halatta ɗan saurari ɗan waka ila akhir kalamihi nazarun yace wannan maganan ba daidai bane zahirun a fili ma yake fa inna sama'a laysa mimma yu'inu alal haq saboda ba wata waka da zaka saurara wai da taimake ka kan bin gaskiya kwata-kwata hannun waɗannan ɗin ma’ul ladhi huwa fahish fi hadha zaman yace waƙan da ta zama shirme ta yaɗu da alfasha a wannan zamani baina sufiya baina mutasawwifa a tsakankanin waɗannan 'yan ɗariƙu aljahala idahumai la shakka fi annahu mu'inun alal fasad mala yace ko tan baba babu wannan taimakawa yake zuwa ga ɓanna tabbatacce jahili ya buga fiyana yana cewa wai barhama ya halice shi yana lamme yalid wa ka karanta madakhal na ibn al-hajj yace duk wanda ya kada ganga ya karanta alqur'ani yace ya zama kafiri amma kalli kida ake anshin wakan shine lamme yalid wa lam yulad saboda an rena Allah ba a ganin mutuncin alkur'ani don dama a farko an ce akwai abin da ya fi alkur'anin don dama shimfiɗa da sharan fage ne don a kai ga wannan muguwar maganar ba yadda ba za mu fahimci wannan magana a haka ba ki sa ku fito ku faɗi gaskiya ku da bakin ku mu ji to sai ku yayye fama. amma kun ɗauka wai an yi abin ya wuce wai mu mu ja baki mai shiru ku taɓa tauhidin yau ba ku taɓa tauhidi ba ma mun ƙwaƙulo mun faɗa ina ga kun fito kun faɗa ba wani wanda zai ce mu wallahi ba ruwanmu da kai ciki saboda kana cikin gayyar ina fatan mun gano wannan da kyau kai ne tafiyan ku da yan fashi da makami ko dillalan ƙwaya sai yan dla e suka kama mota zaka fita ko a kawo farmaki ɗakin da ɓarayi suka yi sata suna raba kuɗi kai kana ciki yan sanda za su baka me zaune da kai ciki abokin barawo sai hali ɗaya ake abota shi sa kai hankali to shine sai malin yake cewa wal batala da irin ababe na banza na batala na zaman kashe wando na shirme kaga kato baya komi wai jira yake in za a biki a gayyace shi je kidan mandiri yana daga cin batalun Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ka karanta tuhufatul ahawazi sharhi ne na sunan tirmidhi a mujalladi na biyar shafi na 219 zaka samu gamsassun bayanai ingantattu da babban Sheikh Mubarak Fauri ya yi dangane da gyaran wancan maganar Allah ya sa mu dace warawa anna atiyya bin abi rabahin qala an ruwaito cewa atiyya dan abi rabahin ya ce ra'aitu jabir bin abdullahi wa jabir bin umair yartamiyani famalla ahaduhuma فقال لآخر أكسلت جابر بن abdullahi الله ansari da kuma jabiru ɗan a umairin su ne suka zo suna wasan jifa da mashi sai ɗaya daga ciki sai kwanta a jikin ɗaya alaman ya gaji sai ce kasala ya kama ka ne ka yi miƙe ka ji ƙarfi a jikinka ya kai jarumi sami'utu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolu mu kun ji irin namu annabi yana cewa kulli shay'in laysa huwa min dhikrillahi azza wa jalla duk abin da ba ambatan Allah ba a faɗi da yare ƙarara ba zikiri ba fahuwar lagwun wa sahawun wannan ya zama lagwu ya zama wargi ya zan wasa illa arba'i khisalin sai dai ɗayan abu hudu mashiyar rajul baina gardaini tafiyan da mutum zai yi ko a guje ko a tafe tsakanin target na farko da target na biyu yana motsa jiki ana musabaka Wata adibihi farasihi da kuma ƙoƙarin horar da dokin shi wa mula'abatihi ahalihi da kuma wasa da iyali mun gano wannan da kyau ku shi yasa wasa da iyalin nan fa yana da muhimmanci ya kamata kowa ya rika yi in shekarunka saba'in shekarunta sittin kai ma ka rika ya kai tsoho har ka dan fita na dan dukan juna kana ni wallahi wa ana irin wannan dai yan abubuwa ba wani magana kai tsoho ne ta tsohowa ne network ɗin na haɗuwa ina fatan mun gano wannan da kyau to ballanta. ballantana kuma sabon aure to kaga inda wannan al'amari zai rika haduwa signal ne na kaiwa zuwa service din zaka same shi gaba daya kuna fahimtar wannan da kyau ko amma a'udhu billahi amma masha Allah aka annabi ne bai yake fadi ka bi sanin masha Allah a'udhu billahi ne kowa ya rika yi kar wanda bai yi wannan ba wannan ma ishe ka dan motsa jiki ai koko in yara suka tafi makaranta ai za a ci yara sun yawa a gida sai a dan share fage ai manzo Allah ma na shata fanya Allah ya sa mu dace wa ta'allumi sabaha da kuma koyan iyo yanzu ambaliya yana zuwa yana kai kaure wani fa ke nan anan wajen sai dai an nemo injinan fito wallahi sai dai jiragen ruwa sun zo na fito in ba haka ba shi fa ya nitse kenan yana kallo mahallaka ta kama shi shi sa kowa ya kokari ya je iya iyo da sauran waɗannan abubuwa suna da amfani ba ɗan ƙarami ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Allah ya ce ku saurara ka ji bayani dalla dalla faqad nassa an annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna hazil arba mala yace nassi qarar ya tabbata daga annabin rahama cewa waɗannan ababe guda hudu arba wa khisalin haqqun wa ma siwahunna min ma yalhu bihi ar-rajul muslim fa huwa duk abin da mutum zai ɗauka ba ɗayan ababen nan guda hudu ba cikin abin da mutum musulmi zai ɗauka a matsayin abin wasa abin da zai shantake abin da zai gyara mai tunani ko ya ji wasar mala ce to wannan abin shirme ne ba daidai ba ne fala shakka wala murya inda zawil uqul wal basair babu shakka da tambaba ga masu hankali da tunani da hangen nesa annan la'iba bi shataranj wal qadib huwa darb al bil arjli min al batil wa laysa min al haqq ja'ala jami' al lahw min al batil thumma istasna arba khisal wa ja'alahunna min kharijan mimma in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sakamakon ƙurewar lokaci za mu lalo wannan bayani za mu zo za mu karanta da izinin Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum